Zagon ƙasa ne yake faruwa. Sweetheart. Zagon ƙasa ne zagon ƙasa ne sanin ku da zuwa yawa sani ai shi zaki mu gaisuwa shi ya gaji shi ya sa hanyar jin dai duk wannan fara'an dai da Abdallah ake yi ko? Yawwa. Ajiya. Dama ina so in nemi wata shawara. Duk da dama ni ban yadda ba, amma na ce bari in gaya miki. Ki gaya min shawara. Me kenan? Abdalla ne ya ce bayan mun yi aure, wai zai kawo wani kanin shi zai ci gaba da karatu, amma a gidana zai zauna. Ni kuma gaskiya na ce mai ban yadda ba. To me a ciki? Saboda Abdallah ya kawo ƙanin shi ya zauna a gidanki. Duk kyautatawan da Abdallah yake miki. Ni ban ga wani abu a ciki ba. Zagon ƙasa ne. Hajiya ban san shi ba fa. Ko hotonsa ba ban taɓa gani ba ban ko sunansa ma ban sani ba ni dai gaskiya hmm. to shine me ni ban ga wani abu a ciki ba saboda na tabbatar ina da kyakkyawan ne yadda Abdallah yake son ki ba zai taɓa kawo abin da zai cutar da ke ba. Amma dai. Amma me kakki sake cewa komai ina da kyakkyawan ne Abdallah ba zai taɓa cutar da ke ba. Wani ka yaron nan ya iya sayan kankana fa. <laughs> Kullum na ake shi ne sayan kankana. zaƙi yake so yi Di, nemi wata alfarma mana agunka. Ina jin Da Dama ma'aruf ne nake so ya dawo nan da karatunsa. Zagon ƙasa ne. Yana da komai. gurin kwana ne kawai nake so ka basa saboda tunda mamanmu ta rasu suka samu matsala da hajiyarmu kuma ba sa shiri da hajiyarmu don yanzu haka ma ba ta san zai zo ba shi yasa nake so in dawo da shi kusa da ni in kula da karatunsa mutum nagari shi ake wa kyawawan zato Di ba na so in takura maka in dai akwai wata matsala kawai a haƙura. Ina, ai ba za ki iya neman wata alfarma a gurina da ba zan iya maki ita ba. Assalamu alaikum. yawa. Ma'aruf, dan Allah dan annabi kai haƙuri. Da gaske ne maganan zan yi aure haka ne, amma da tun farko da kai na fara haɗuwa ba shi ba, da zan aure ka. to yanzu din ma me yasa ba za ki fasa auren nashi ba ai ba auren ba tsawon kwana uku sai ki ce musu kin fasa ba za ki ba dan Allah a sai ki mai bayani ba zai fahimta ba kana ji na maru ya kamata ka yi hakuri dan idan ganganci ya dauke ka je gidansu da sunan za ka yi bayanin wai kuna soyayya da ita to wallahi za su haɗa ka da 'yan sanda domin gidansu sun santa a mutuniyar kirki ne banda karatun Kur'ani da hadisi ba abin da take a cikin gida gani suke bata san komai ba amma ta iya karanta littafin soyayya har ma da na turanci. Zagon ƙasa sirrin zuciya yau so na kai wa ɗawainiya. Kada ki damu, ya zama dole sai ya nemi ki, kin ji? to yanzu ya za a yi kenan ni fa ina ganin ku haƙura kawai ya fi muku sauƙi kaga ka kwantar da hankalinka haƙurin sati biyu kawai za ka yi baka ganna ba daga nan za mu ci gaba da rayuwa da kai ta har abada ta yaya kenan ban gane me ke nufi ba na shirya duk yadda za mu rayuwa da kai bayan sati biyu za ka dawo cikin gidana da zama daga nan za mu ci gaba da rayuwa da kai ta har abada kana ji na yanzu duk na kama yadda za mu tsara komai yadda za mu kasance daɗi. bayan na yi aure za ka shigo gidana da sati uku a matsayin kai ƙanina ne kaga daga nan sai mu ɗora daga inda muka tsaya dan Allah daga sai yake kana ganin kamar wasa ne ko duk abin da sadiya ta ce za ta aikata to sai ta aikata shi <laughs> <laughs> kai dai kawai ka je ka shirya ka zauna cikin shiri ka manta nan ta ce kin ga wai murna yake <laughs> ka ci ka da Allah ana harka arziki wa aka tsaya ni a yanzu na wuce karfin in zo ina bada abinci a kasuwa din nan kullum ana neman ci gaba a rayuwa ni ne zai kai yanzu ina bada abinci ana baka wannan aboki na ka sha koyo minka nan da wasu yan lokuta zan waiwaye ka zan dawo zan bude ma ka kawai ma na ka yi Allah ka yi zagon ƙasa ne yake faruwa don na saka kai cikin dimuwa na biya halin zuciya mai sauna ta shiga damuwa zagon ƙasa ne zagon ƙasa ne mai cin amana lamarinsa ba zai ga daidai ba. Sannu mu wuce ko? shiga daga ciki ne bari in je in nuna wani sauki ko ok to je to mu je kane ya je kane ya kamata mutum ashe tana saurawa asali kai kin san wani abu kuwa wallahi ina tare da ke rika jin wani karfi ina jin daɗi kawai kowane lokaci ba na gajiya da kallon ki wallahi ha Ziya. Amma idan ka saki yau baka dawo da wuri ba zan kulle kofa na kai kwanciya a kofar. Ke fa kika ce in fita tun da sassafe. Yanzu kuma kin ce wai in dawo da wuri. To ai duk mutumin da ya fita da wuri. Kai kamata ya dawo da wuri. Ba damu. Eh haka ne. Gaskiya wai ina ma'aruf ne yana ciki yana bacci amma ɗazu kamar na ji ma motsinsa ka san ya gaji gaskiya ai ya kamata a ce ya huta saboda ya sha tafiya ya kika gani kai kin. shikenan na gode bari tafi gurin aiki salamu alaikum ah, alaikum salam maruf na kwana lafiya lau ya gajiyan tafiya lafiya lau wallahi na sha kana ci kana ta bacci kana huta wallahi tun da zama na tashi ina kwance ne dai kawai sai yanzu ne da na dan ji yunwa sai na ce ba dan mutu ko zan dan samu wani abin da zan dan ci gaskiya ne ba shirya mai abin karyawa bane da safe ni ko na tanada mai abinci abincinsa yana nan na tanada mai shi mai daɗi ai na san dama wannan ta iya abinci sosai sai a bashi kulawa da Allah yadda ya kamata a ai in dai abinci mai daɗi ne na saba ci a wajenta ta iya girki mai daɗi so da gani ma yanzu yanda kwana biyu nan na san girkin da sai ya fi da daɗi. Zagon ƙasa kula. ta Allah ki bashi kulawa. Ni zan je wurin aiki. Insha Allah yau karfe goma na dare zan dawo. ƙasa yake faruwa ina faɗa mahaifiyata ta yafe min duk laifukan da dai mata bayan nan fa sai kuma soyayyar hama da ke cikin zuciyata Allah ma albarka <laughs> an ba aure <laughs> ku gaya mata cewa ina son ta har yanzu kuma ba zan taɓa daina son ta ba ya ka shage duk kudin da yana rayuwa da abubuwan masu kyau duk ba za ka ci shi sannan ka tafi kyama ba sai wani soyayyan banza dole ku kashe shege babu kai babu rahawa abba mutuwa zan yi dan ba rahama ka daɗe baka dai zuciya ka mutu ba to sai me duk ga mata nan a gari ko ina ba sai ka canza wata ba ba rahama ba zan iya rayuwa ba ba wanda bai san faci ne kashe rahama ba a wannan garin kuma yanzu ba za mu iya yanke wani hukunci a kai irin sanda nake miki ba zan taɓa iya misalta shi a zuciyata ba rahama ta kace na rantse da Allah da kin kashe min gababin jiki kada da yariya dinnan ta mutu ba to shi ma ya tabbatar da ya mutu kai ba ma shi ba ga baki ɗaya zira'arsa what na baka awa ashirin da hudu da duk inda yarinya ta take ka tabbatar da ka dawo min da ita alkawari ne sai ya kashe min da wai ka kai ni waccan duniyar man da kake tantaran cewa za ka yi me aka yi da wannan duniya duniyar da ban da zalunci babu abin da ke cikin ta duniyar da talakawa suke cikin hukuma da bala'i dakata gidan mutanen kirki da masu arziki ake yi wa sallama. Da ku gaggauta ku fita da cikin gidan nan. Ai Ai in dai akwai kuɗi ba wata hanya da za a iya zargin ka kuwa aiki na ne ba. Wallahi sai an kashe ka. Dakata. Ba sai ya kamata ka mutu ba. Rahama. Ya zai a ce mutum yana son mutum kuma ya kashe shi. Za ka mutu. mutuwan da baka taba tsammani ba na mutane na kamar yadda na gaya muku cewa so a shiri na gaba zan zo muku da wasu nau'in kayan kala-kala saboda <laughs> mu inda hakan magani ce insha Allah ba ni ne naku dai babu laye hmm. so a yau magunan da na zo muku da shi so ana ta min magana kan maganin mata infection da ke damun mata wasu za ga yana fitar musu da farruwa a gabansu wasu kuma kwaraje wasu kuma za su dinga ganin abu kamar dusa awara haka a gabansu za ka ga mace ba ta sha'awa ko kuma yayin da ake jima'i da ita za ta dinga jin zafi ko wani abu so ga magani na mun kawo na infection ah, wannan maganin da kuke gani habal eh, eh, ne kuma bai da side bai da cutarwa za ta yi amfani da shi na wata daya wannan da kuke ganin shi a hannuna a ruwa ake sawa ruwan zafi sai ta shiga ciki sai ta daɗe kamar minti 20 haka a ciki so in ta in kamar misali sai maganin ya ji kuma sannan za ta shiga ciki in ta shiga ciki sannan kuma bayan ta fito sai ta yi amfani da wannan da kuke gani shi kuma shafa shi za ta yi haka bayan ta fito daga cikin ruwan zafin za ta shafa shi a gabanta haka sannan kuma wannan da kuke gani shi kuma bayan ta shafa wannan shi kuma wannan maganin za ta sa shi a ruwa za ta hada da nono a nono ko kuma madara haka za ta dinga sha cokali bibbi ake sawa shi ma za a amfani da shi na tsawon sati biyu insha Allah in kai amfani da shi to ba dai wannan infection din ba sai wani zai kashe mata infection na ciki amfanin da muka ce wannan za ta yi amfani da shi a ciki za ta sha wanda yake ciki zai gudu zai washe sannan kuma wannan in ta sa wanda yake waje shi ma zai kashe sannan kuma wannan ma in ta shafa irin kwarajen nan da ke fitowa wanda yake damun gaban mace haka shi ma zai washe so sannan kuma wannan maganin da kuke ganin shi akwai mazan da zaka ga ba sa sha'awa wani zaka ga shi bai damu da sha'awa mata ko na fito matsala ce babba so wannan maganin da kuke ganin shi ne za a dinga ci amma da gora ake cin shi so mutum zai zai dan sa abu sai dan dinga dangwalan shi da goro yana ci so shi ma yana ƙara ƙarfin maza sosai dan in ka san baka da iyali ma ko kuma baka da kaya a kusa so gaskiya cin shi na matsala yana so kawo sha'awa kusa kusa sannan kuma zai ƙara maka kuzari sosai da wannan so sannan kuma wannan maganin eh, mata masu hips masu neman hips eh, irin bayan ki a shafe yake tsigo tsigo kaza kaza so in kika amfani da wannan maganin na wata daya insha Allah ka ga shi nan shi ma bai da wani cutarwa bai da wani side effect herbal ne kun ga yadda yake zaka dinga shan biyu in ta sha biyu yau gobe ta sha biyu haka haka har ya kare ga sanan a cikin sachet din su so in ta sha insha Allah na wata daya abin da yasa zai dinga sa ta cin abinci ne za ta dinga cin abinci sosai kuma zai dinga hips din zai dinga ba lokaci da yake karuwa ba gaskiya so a hankali a hankali a hankali ne ita kanta za ta ga canji za ta ga ugunta na budewa yana budewa yana budewa so sannan kuma sai wannan maganin wato maganin hawa ne shi kamar yadda na muku talla a wancan shi yana yana ƙara kuzari sannan kuma yana ƙara girman azzakari yana ƙara ƙarfin gaba kuma in kai amfani da shi wata ɗaya don gaskiya in dai mata ɗaya gare kamar na tsawon sati ɗaya za ka amfani da shi in ba ka ba akwai matsala so in kana da mata biyu ne haka ko mata ka tana da yawan sha'awa ne eh, tana jaraba haka to shi ne za ka yi amfani da shi tsawon sati biyu sannan kuma wanda bai da mata in ya sha shi to ina ga sai dai ya haura makota dan in kai amfani da wannan tsawon sati biyu wallahi kai matsala so da sauransu akwai kuma maganin nono wanda ke ƙara wa mata girman nono shi ma sai a shiri na gaba zan gabatar muku da shi sannan kuma akwai maganin infection na maza shi ma muna da shi da dai sauran magunguna sosai so ku ci gaba da bibiya na a shafuka na na youtube wato arewa tv da kuma facebook nishadi kawai tv da kuma instagram abdul babalaye domin ku ga irin bangunan nake kawowa sannan kuma da irin comedies da shirye-shiryen da nake gabatarwa so kamar mutane suna mun korafi akan irin mutanen da ke libya mutanen da ke d'ivoire mutanen da ke ghana mutanen da ke kamar da algeria da kuma saudiya so ana muna iya tura magani ko ina ta office amma ba ma yanzu daga yanzu ba za mu tura magani ba sai an ba mu rabin kuɗi saboda wasu in aka tura masu magani so gaskiya wasu ba sa biya so kuma kaga ai hakan bai ba shi yasa an san ba da aka aka zama ɗaya ba amma insha Allah wanda in kuma kana Najeriya nan sauki ne duk garin da kake insha Allah za a tura ma magani so kakku damu mu ba boyu ne mu sanannu ne balle ku tunanin ko wani abu ko za a damfare ko wani abu so shi magani in kai amfani da shi da zuciya daya sai ga Allah sai ya taimake ka saboda Allah ne ke ba da lafiya Allah yanzu duk abin da muka lissafa muku in Allah bai yi ba ba zai yi ba kun gane su ku sa yakinin cewa Allah ya taimaka in za ku sha shi ku dinga yi da bismillah kuna amfani da su sannan kuma da fatan Allah insha Allah zan samu warka ba kai